أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة كشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أفقهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata ɗaya ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha uku ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah ya raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwarimi jihar kaduna a wannan kasa na tamu ta najeriya suna gudanar da tafsirin littafin allah subhanahu wa ta'ala a jerin gwanon karatun wannan tafsiri wannan shine majalisi na uku a madadin sani dauda foundation wanda ke ɗaukar nauyin kawo mana wannan karatu ana roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya saka masu alkhairi ya sanya albarka a cikin dukiyarsa ya sa ya zama dalilin tsiransa duniya da lahira da albarkaci zurriyarsa a kafin karatu duk wanda ke son bibiyan wannan karatu ana sa shi a cikin karama rediyo karfe takwas da rabi zuwa karfe tara da rabi na kowace rana na safe sa'annan kuma akwai wani bawan Allah daraktan freedom radio ya ƙara ɗaukar nauyin gudanar da wannan tafsiri da ake yi a wannan masallaci a sashi a cikin freedom radio duk kan kowace rana karfe ɗaya na rana duk wanda yake so ya saurari wannan karatu insha Allah subhanahu wa ta'ala zai iya sauraron sa a Freedom Radio bayan na karama da ake sa a karfe 8 da rabi zuwa tara na wannan masallaci na kakuru kuma karfe 7 da rabi zuwa karfe 8 Allah ya sa dace kuma Allah ya saka musu da alkhairi yayi albarka ga zuriyarsu ya kuma saka musu da aljanna mun kwana a shafi na aya ta 61 yau da izinin Allah subhanahu wataala za mu tashi a aya ta 62 inda Allah madaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ ۖ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الله ما دوكاكي bayan ya gama bamu kissa da labarin banu Isra'ila a butulcin da suka yi wajen ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu kuma ya tsawatar a gabe su cewa kada su zama maɓannata a dogon ƙasa wannan kissa umarni ne ga al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar duka malaman ulumul Qur'an suke cewa al'ibaratu bi umumin labi khususis sabab abin lura ga aya shine gamamman lafazin dunkulallen lafazin abin da Allah ya bada na doka ba dalilin saukan ayar kaɗai ba ma'ana kaga Allah yana ba mu labari ne akan kisan banu Isra'ila da irin butulcin da suka yi da kuma abin da ya faru da su har Allah ya yi fushi da su kenan mu ma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya mana ni'ima muka butulcewa wannan ni'imar da Allah ya mana to ukuwa da yawa banu Isra'ila irin ta zai mana mu ma sai yayi fushi da mu sai yace innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala خوف عليهم wala hum yahzanun Allah maɗaukaki sai ya ci gaba da bayani ya ce innal na amanu lallai waɗanda suka yi imani wallazina hadu da waɗanda suke yahudawa ne wan nasara da kuma nasara su ne kristoci wasabi'ina da sabi'awa man amana billahi wal yawmil akhir duk wanda ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe wa amila saliha kuma yayi nagartaccen aiki falahum ajruhum inda rabbihim shine jawabu shart lallai suna da lada a wurin ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su a duniya kuma babu tsoro a gare su a lahira wala hum yahzanun kuma su ba za su yi bakin ciki a duniya ba kuma ba za su yi bakin ciki a lahira ba wannan ayar ta kunshi abubuwa masu ɗimbin yawa a cikin wannan aya na farko Allah ya fara da waɗanda suka yi imani su ne daga cikin mu'minai al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imanin da suka yi Allah ya yi bayani a kansu sai ya ce na hadu da kuma waɗanda suke yahudawa ne su yahudawa kamar yanda malaman tafsiri suke magana a kansu cewa yahudawa an samu su ne daga abu guda biyu kamar yadda imamu ibn kathir ya ce wal yahud min al huda hawada ya ce wal hawada bi ma'ana al-mahabba idan ce an ce yahudu daga alhawada kalman hawada abin da yake nufi da larabci shine almawadda soyayya wasu kuma suka ce a'a kalman yahudu ba daga soyayya yake ba kalman yahudu yana ɗaukan ma'ana ne a tauba tuba saboda yahudawa suna daga cikin mabiyan annabi musa da suka ce inna hudna ilaika ai inna tubna ilaika mu muna tuba zuwa gare ka ya Allah saboda haka ma'anar yahudu ma'anarta shine tuba wanda asalinsu yana daga cikin babban ɗan annabi yaqub alaihi salatu wassalam shine wato ake kiransa yahuda shine ake kira yahud an samu asalinsa daga cikinsa ne saboda 'ya'yan annabi yaqub alaihi salatu wassalam ai ga ƙasan annabi ishaq ne shi kuma annabi ishaq mamansa ita ce sara to a wannan aka samu yahudawa saboda idan ka biyo tarihinsu sun fito daga annabi yaqub shi kuma annabi yaqub yana da yara su goma sha biyu daga ciki akwai yusuf alaihi salatu wassalam to shi yahuda shine ake jingina yahudu zuwa gare sa wato ƴaƴan da suka fito daga cikin kansa su ne ake kira yahudu to wa'annan daga cikinsu ne aka samu annabawa da sauran bayan Allah da suka shuke kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi aka kira su yahudu <coughs> su kuwa nasara daga cikin mabiya annabi isa ɗan madam alaihi salatu wassalam wanda yake cewa man ansari ila Allah suka ce daga ansarawa ne saboda mabiyan annabi isa alaihi salatu wassalam ana kiransa ansar ansar kuma su ne mataimaka wasu malamai suka ce a'a su ne alhawariyuna alhawariyuna wanda kala alhawariyuna nahnu ansarullah hawariyawa suka ce mu ne mataimaka Allah mu ne masu taimakawa addinin Allah duk abin da addini ke bukata mu muke agazawa to shi ta aka samu nasara wanda su kuma asalinsu annabi isa ɗan maryam an tuno sa ne ga banu isra'ila kaɗai duk annabawan da suka shuɗe ana turo su ne zuwa ga al'umma al'umman da suke rayuwa cikinsu wanda ba su ba ba a turo su zuwa gare su ba shi sa kaga annabi ibrahim sun yi rayuwa da annabi lutu a zamani ɗaya amma ba wuri ɗaya ba annabi lutu yana wurinsa daban annabi ibrahim yana wurinsa daban kuma kaga dukkansu annabawan allah ne kuma suna karɓan doka daga wurin allah amma da yake kowane annabi an turo shi ne zuwa ga al'ummansa kaɗai wanda manzan allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda aka turo shi zuwa ga duniya gabaki ɗaya shi sa da wanda ba musulmi ba zai zo ya ce maka yana tallata maka kiristanci sai ka ce to ai a cikin littafin ku an rubuta cewa annabi isa maryam an turo sa ne ga banu isra'ila kai banu isra'ila ne kaga zai yi shiru ko ya fara maka maka ne cewa baka san addinin ba sai ka shiga zaka gane daidansa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi an turo shi ne ga mutane da kuma aljanu su kuma sauran annabawan ga mutane kadai aka turo su abu wannan yana nuna fifiko na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan sauran al'umman da ba shi ba sai Allah ya ce wasabiuna su kuma sabi'awa su waye sabi'awa malaman tafsiri sun fassara su da ma'ana guda biyar ma'ana ta farko wanda ya zo daga Sufyan sauri shi ma daga Lait na abi eh, salim da mujahid bin jabar da afa'u da sa'idu bin jubairin da kansu sun fassara a sabiquna cewa qaumun bainal majusi wal yahudi wan nasara sune mutane tsakanin yahudawa da kiristoci da kuma majusawa su majusawa su ne masu bautan wuta mafi galibinsu mutanen iran a yau saboda mutanen faris su ne suke bautan wuta to su sabi'awa su suna tsaka tsakin wa'annan mutanen guda uku wannan magana ta farko kenan magana ta biyu suka ce mutane ne wanda suke karanta zabura su ne ake kira sabi'awa kaga zabura an ba annabi dawuda ne magana ta uku suka ce mutane ne masu bautan mala'iku su ne ake kira sabi'awa magana ta hudu suka ce mutane ne da suke bautan taurari wanda sun fada cikin mabiyan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam saboda an turo sa ne ga mutanen da suke bautan wato taurari suka ce su ne ake nufi da sabi'awa magana ta biyar shine maganan malaman tafsiri suka ce sabi'awa su ne wanda da'awar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo musu ba kaga an ce su ne sabi'awa sun fada cikin ashabul fatara waɗanda suka zo kafin zuwan manzan Allah kenan sallallahu alaihi wa Allah ya ce duka wa'annan da musulmai wanda suka yi imani da manzan Allah da Yahudawa da kristoci da kuma sabi'awan su karantarsu man amana billahi duk wanda ya imani da Allah a cikin wa'annan sunfin da Allah ya ambata ga baki ɗayansu wal yawmil ranar ƙarshe wa amila saliha yayi nagartaccen aiki a duniya wannan daman fi'ilu shart kenan jawabu shart falahum ajruhum to gare su suna da lada inda rabbihim a wurin ubangijinsu wanda ya tattala musu ranar tashin kiyama wala khawfun alaihim ba su ji tsoro a duniya ba wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki a duniya ba kuma ba za su yi bakin ciki a lahira ba saboda sun yi imani duk wanda ya aiki da qur'ani ya karanta qur'ani musamman a cikin wannan wata da muke ciki kamar yadda Abdullahi dan Abbas ne ke faɗi wanda imamu ibn abi shayba ya rawaito sa da isnadi ingantacce yace cewa takaffala Allahu liman qara'a qur'ana wa 'amila bima fihi alla yadhilla fi dunya wa la yashqa fi al-akhirah thumma tala radiyallahu anhuma qawla Allah ta'ala imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa ومن zikiri عن ذكري فإن له banka ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ya ce duk mutumin da ya karanta ƙur'ani ya yi aiki da abin ƙur'ani yake umurtan bayi su yi na tarbiyya na mu'amala na ladubba sa'annan na aƙida da tauhidi wannan mutumin wala ya billu ba zai ɓata ba a duniya wala ya shƙa ya'ani wala ya shƙa fil akhira wannan mutumin ba zai taɗe ba a lahira a duniya Allah zai saita shi duk lokacin da ya fada zai fada cikin halaka sai Allah ya kamo shi saboda ya yi imani da Allah yana karanta Qur'ani kuma yana aiki da shi duk lokacin da yake so yi wani aiki sai kaga Allah ya taimake shi ya bar wannan abun sai abun ba mai kyau bane sai Allah ya bashi wanda zai kayar da shi ko ya nuna masa wannan aikin ba daidai bane sannan kuma ba zai taɗe a lahira ba bi ma'ana Allah ba zai shigar da shi wuta ba eh, wato tashin farko Allah bai shigar da shi aljanna Allah ka samu cikin su sai ya ce eh, wa iz akhadna mithaqakum sana ya ku banu isra'ila a lokacin da muka dauki alƙawali na yin aiki da at-taura cewa Allah ya sauka musu da attaura ko Allah ce ku yi aiki da attaura a gidajenku a kasuwancinku a mu'amalarku a aqidanku da kuma ladabbanku wa rafa'na fawqakum at-tura daga dutse katotan dutse Allah ya daga shi saboda lokacin da Allah ya sauka musu da attaura shi sun ganta suka ce ba za mu aiki da shi ba banu isra'ila suka ce mun ki ba za mu aiki da taura ba sai Allah ya daga dutse kamar yadda ku yake a Madina kaga duk inda ka je ya zage Madina ko to sai Allah ya dauki tur atotan dutse da ke garin Misra sai Allah ya daga shi sama Da huta suna kallanta sai Allah ya sa shi kamar za a sako musu dutsen ta nutsar da su ta halaka su a turmushe su sai Allah ce ku duma ku bi quwwa abinda muka ɗaukar muku na attaura ku yi ruko da shi a ƙarfi shi ne Allah maɗaukaki yake faɗi a cikin littafinsa wakuru ma fihi tana abin da ke cikin attaura na dokokin Allah ku yi aiki da shi na mu'amala da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku yi mu'amala da iyalanku da makwabtanku ku yi mu'amala Da waɗanda Allah ya ƙaddara rayuwarsu tana gudana ƙarƙashinku masu rauni da kuma shugabanninku da kuma mabiya yadda Allah ya ce ku bi a cikin attaura to ku bisa sai Allah maɗaukaki ya ce la'allakum tattaqun idan kuka yi haka za ku samu takawa za ku samu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ka ga anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari a cikin alƙur'ani ayar da ta fito da wannan maganan fili shine wa idna taqnal jabala fawqahum fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma ataynakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun Allah ce wa idna taqnal jabala a yayin da muka bubbugo dutse katotan dutse ka ɗaga shi saman faukahum sama ga banu isra'ila ka annahu zulla Allah ce kamar lema sai Allah ya sa a garin ko yahudawa katotan dutse duk inda za su gudu ga dutsen nan a saman su wato in ba su yi aiki da attaura ba Allah ce zai sako musu ya kashe su baki daya ka duba duk ni'imar da Allah ya wa banu Isra'ila amma saboda butulci na banu isra'ila Allah saka musu da taura suka ce ba za mu yi aiki da shi ba shine sai Allah ya daga dutse sama suna kallo yace in ba su yi riko da taura ba Allah zai sako musu dutsen ya kashe su dukan su baki da to shine Allah ke ba su wannan labari annahu waqi'un bihim cewa wannan dutsen zai fado kansu khudhu ma atainakum biquwa ku riki abinda muka ba ku na attaura taura da dokokin da ke ciki da ƙarfi wadhkuru ma fihi kada abin da ke cikin sa na dokoki na Allah ku ambaci abin da ke cikin sa ga mutanen da sauran mutane ga magidi ku koya musu don su yi aiki da shi la'allakum tattaqun in kuka yi haka za ku samu takawa kenan kamar Allah na gaya mana mu mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu yi riko da Qur'ani da abin da ke cikin Qur'ani na tarbiyya da karfi saboda zai ba mu takawa mafhumul mukhalafa in muka kiyin ruku da qur'ani da abin da ke cikin qur'ani to ba za mu samu takawa ba kuma Allah zai mana ukuba kamar yadda ya banu Isra'ila kaga su an musu na zahiri to mu kuma annoba da musibu da cututtuka Allah zai dinga fesawa a cikin mu Allah ya ba mu sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko ya riga ya shuɗe shine kasantuwar manzo Allah na da rai yace wa ma kana Allahu li yu'adhibakum wa anta fihim al'ummanka Allah ba zai azabtar da su ba matakar kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana da rai a cikin su duk kuskuren da za su yi Allah ba zai azabtar da su ba wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun bayan ka mutu kuwa Allah ba zai ci gaba da azabtar da al'ummanka ba matukar suna neman kafarar sa kenan yanzu duk musibi da muke fuskanta a rayuwa idan muka koma mana ta neman gafarar Allah a cikin sallolinmu tarawihi da rami da sallolin da muke yi muna cewa Allah mun tuba ka yafe mana muna kuka saboda Allah yana so ne kusantar da kansa a gabansa kuma Allah na san mutum ne naci idan mutum ya yi naci ya dinga roƙon Allah ya kira sunayen Allah masu kyawu da siffofinsa maɗaukaka ya roƙi Allah Allah zai biya masa buƙata. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana karantar da sahabai a cikin masallaci kamar yadda zo a cikin sunanan nasa'i da ibn maja da tirmizi da isnadi ingantacce daga anas bin malik wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune yana karantar da sahabai a cikin masallaci sai wani sahabi ya shigo cikin masallaci sai ya sallah raka'a biyu da idan da sallah raka'a biyu sai daga hannunsa haka ba in ana addu'a haka ake yi ba haka kamar yadda mutane suke yi ba haka ake yi wannan tafin hannunka ya kalli sama Suna fata an gane wannan tafin hannunka ya kalli sama shine sharaɗi na addu'a wa'annan kuma tafin ka haɗa su guda biyu haka ake addu'a addu'an neman ruwa ne ake aga hannu sama wanda har ake ganin hammatanka amma addu'a na biyan bukata ko na ibada haka ake yi ana kallon tafin hannu ana addu'a sosai wannan sahabi da ya haka sai ce Allahumma lakal hamd la ilaha illa an al-mannan badi'us samawati wal ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya kanyo yana fadan haka sai manzan Allah ya kalli sauran ya ce haza adida Allah bismihi al-azim kun ga wannan mutumin ya kira Allah da sunan Allah ismullahi al-azim da kake ji ana faɗi wannan mutumin ya kira Allah da shi allazi idza du'iya bihi ajaba wanda ya roki Allah da shi Allah na amsa masa wa idza su'ila bihi a'ta duk wanda ya roki Allah da wannan addu'an Allah zai bashi duk abin da yake so duniya da lahira kaga kenan Allah na san mutum ne ne naci kuma mai kankan da kansa kuma kankan da kansa a gaban Allah to in mutum yayi haka duk wani kunci da mutum yake ciki to in Allah yadda Allah zai kwaranye masa wannan damuwar sa'annan kuma zai musanya masa da mafi alkhairi kaga wannan ana koya mana tarbiyya ne a duk lokacin da muka shiga halin damuwa mu ci gaba da irin wannan addu'a sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kwaranye mana musiba da kunci da muke ciki na rayuwa Allah maɗaukaki sai ci gaba da cewa ثم توليتم min بعد فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما خلفها وموعظة للمتقين Allah maɗaukaki bayan ya faɗi ni'imar da ya wa banu Isra'ila da kuma awatar musu da ya saboda banu isra'ila mutane ne masu taurin kai bayan faga shi Allah ya ɗauko dutsen ya ce in ba su imani ba za a sake musu dutsen a kashe su suka ce sun yi kaga ba sun yi ba sai aka mai da dutsen ana mai da dutsen suka ce ba za mu yi ba ga dutse fa suna gani Allah ya ɗaga shi za a nutsar da za a kashe su ga baki ɗayansu za a rotsa su a kashe su an firgita su yana ta zuwa ƙasa yana ta zuwa ƙasa suna kallo sai suka ce to mun ji za mu yi imani in Allah da za mu yi aiki da abin da ke cikin attaura da Allah ya mai da dutsen inda yake aka zaunar da dutsen shi kenan sai suka ce ba za mu yi ba kuma shine Allah ya ce thumma tawallaytum min ba'di zalik bayan wannan tsoratar wanda Allah ya yi musu na ɗaga dutsen nan sama sai suka juya baya suka ce wa su annabi Musa ba za su ƙara bin sa ba su ba za su imani da Allah ba kuma falaula fadlullahi alaikum Allah ce ba dan falalan Allah a gare ku ba wa rahmatuhu da rahmatsa tausayin da yake da shi ga bayinsa la kuntum min al khasirin da dukkan ku ku banu isra'ila kun zama cikin tababbu gabaki daya sai dai a cikinsu akwai ɗan wato kaɗan daga cikinsu da suka yi imani da Allah amma mafi yawansu sun boɗare sun yi taurin kai sun yi tutsu suka ce ba za su imani da Allah ba bayan wannan alamar da Allah ya musu to ɗan wa'annan ɗaiɗaikun da suke ciki alalarsu da tausayin Allah ke ya ɗaga musu kafa ba sai a kashe su gaba baki ɗaya. Isa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wa la ta'turannahu 'ala 'ala al haqqi atran wa la ta'khudannahu 'ala yadi safihin wa la ta'turannahu 'ala al haqqi atran aw la yadribanna Allah bi wujuhi ba'dikum 'ala ba'd thumma yal'anukum kama la'anahu thumma tala رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi inda tacce wanda Imam Ahmad ya fitar a cikin sanadin sa yace na rantsi da Allah ko dai ku yi umarni da kyakkyawa ko kuma ku hana mutane aiwatar da barna a cikin ku ku hannun wawaye masu sabon Allah a cikinku saura su akan gaskiya bi ma'ana ku gaya musu gaskiya ko da ba ta kaunar gaskiyan ku gaya musu ko kuma Allah ya buga tsakanin zukatanku musulmi ne ku ya sa ba kwa kaunan juna ya sa kiyayya tsakaninku da juna ga ku musulmai kuna sallah tare kuna azumi tare kuna ibada tare amma ba kwa ƙaunar juna bayan ya buga tsakaninku a zukatanku sai Allah ya sa ya tsine muku kamar yadda ya tsine yahudawa da nasara sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il an tsinewa waɗanda suka kafirce wa Allah daga cikin banu isra'ila ala lisani dauda a bisa harshen annabi dauda wa isa ibn maryam da annabi isa ɗan maryam zalika bima asaw tsinuwar nan ya faru ne a kansu saboda sabawa Allah da suke yi wa kanu ya'taduna kuma sun kasance suna ta'addanci me ta'addanci sai Allah ce kanu la yatanahuna an munkarin suna ganin barna ba sa magana sai su shiru su ce ai in aka yi magana mutane za su ji haushin ka. kamar yadda yau mutane suka koma ga barna ana gani za a ce in kai magana za a ce kai ka cika nuna iya yi saboda ka kana mutane ai sun san ba daidai ba ka kyale su to wannan abun yana jawo mutane tsinuwar Allah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ce kanu la na an munkarin fa'alu da bi ma kanu yaf'alu irin wannan aiki da banu Isra'ila suke aiwatarwa to haka al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi bayan banu Isra'ila sun juya wa annabi Musa baya saboda dokar da Allah ya ba su falalar da Allah ya yi a gare su da rahamarsa sai Allah ya ce da sun zama daga cikin haɓaɓɓu bi ma'ana waɗanda suka yi asara saboda haka Allah ya ba su dama su tuba sai Allah ya ci gaba da gaya musu ni'imar da ya musu wala kad alimtumul ladina atamaw minkum fi sabt banu isra'ila tabbas kun san alladina atadaw minkum wanda suka yi ta'addanci a cikin kuku banu isra'ila isabti a ranar al'abar a kulna da hunkunu kiradatan khasi'in sai muka ce musu ku zama birrai a wulaƙance me ya faru a ranar asabar shine Allah maɗaukaki ya gwada banu isra'ila me gwajin da Allah ya musu shine Allah ya ce was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr idh ya'duna fi as-sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun Allah madaukaki ya bada labarin abin da ya faru da su faka suke yi suna su ne sai Allah ya ce to ranan asabar duk kan ba yahude kada ya je fata kada ya je fata ya tsaya ba zai je fata ba su kuma sai Allah ya jarabce su ranan da Allah ke kada su je fatsan sai su ga kifaye suna fitowa manya-manya suna tsalle a sama ba gane su a gudansu ranar da ba ranar asabar ba duk sauran kifaye sai su boya cikin teku sai suke fitowa to wai su za su yi wa Allah wayo da suka ga ah, kullun rana asabar za su ga kifi zai daga sama sai koma cikin ruwa kuma manya manya sai suka ce kifi abin ya zama ka sai suka zo bakin teku sai suka haƙa rami wato in kifi ya yi tsalle sai fada cikin ramin ai ba ranar dama ranar asabar aka ce kada mu zo ko to ba mu zo ba ranar asabar ranar lahadi ya su su kame kifayen da suka fada cikin rami wai su Allah za su yi wa Shi shine Allah subhanahu wataala yake cewa ka tambaye su akan mutanen alƙaryar nan da suke jefan teku id ya'duna fi lokacin da suke ta'addanci a ranar asabar ta'tihim hitanuhum yawma tasihim kifaye suna zuwa ranar asabar ɗin da aka hana su fitowa shur'an fa yawma la yasbituna la ta'tihim Ranar da ba ranar asabar ba ne kifaye sai su fitowa Allah ya ce kazalika nabluhum bima kanu yafsukun haka muka jarce su saboda fasikancin da suke yi ka gani ni'imar da Allah ya musu to Allah sai ya gwada su a cikin su sai wasu suka ce limata izuna qauman yamahum muhlikuhum aw mu'adibuhum azaban shadida waɗanda suke yin haka sai aka samu mutane a cikinsu sai suka ce jama'a ku ji tsoron Allah ku sani cewa Allah ya ce mu daina zuwa su ranar asabar ko suka ce ba ba sauran. dama an ce kada mu yi su ba su muke yi ba ani kawai muka haka kifin ne da kansa ke fadawa ai ba mu muka kama shi ba kaga wai su za yi wa Allah wayo wa'annan masu nasiha sai suke gaya musu kashi na biyu sai suka ce musu me yasa kuke musu nasiha mutanen da Allah zai halaka su ko kuma ya musu azaba mai tsanani kamar yadda yau mutane ke yi ko in ka ga wani yana yin ba daidai ba sai ka mai nasiha sai wani ce ka kyale shi mana ai jiki magayi a'a kada ka zama haka ai manzo Allah ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastata fa bi lisanihi fa in lam yastata fa bi qalbi wa dhalika adhafu al-iman duk wanda ya ga wani mummunan abu a cikin ku cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane na aiwatar da shi falyughayyirhu bi yadi to ya sa hannu ya kauda wannan abin kaga wa'annan masu doka kenan mai doka shi yake da dama ya sa hannu ya kauda wata musiba ko abin da yake ba daidai ba a cikin mutane sa'annan uba a cikin gidansa zai iya kau da musiba ko kuma a wani aiki wanda yake ba daidai ba da hannunsa haka babban ba a gida idan ya ga an yi ba daidai ba zai iya sa hannu ya ladabtar da waɗanda suka yi wannan aikin da yake ba daidai ba in abin ya buƙaci a ladabtar da hannu abin shi matsalan a in lam sata ba za ka iya kawar da hannunka ba saboda abin nan ya fi ƙarfinka ba za ka iya ba sabili tsali sai kai wa'azi a ji tsoron Allah jama'a a bar wannan aiki Allah zai tambaye mu kuma wannan aiki Allah na fushi da duk masu aiwatar da irin wannan aiki kaga anan sai mutane su yi kokari su bar wannan aiki kaga anan an yi musu nasiha kenan in kuwa abin ya fi ƙarfinka ba za ka iya nasiha ba saboda hurumin ma da za ka iya nasihar babu ita fahim kalbi ka kyamaci wannan abin a zuciyarka a cikin maratib na masu imani kai ne ka fi rauni ne wa zalika ad'aful iman wannan a cikin daraja na masu imani shine ne mafi rauni saboda baka da dama da za ka iya kawar da abin sai ka kyamaci abin a zuciya to kai ba Allah ba zai kama ka ba amma idan ka bi su ka koma kana aiwatar da abin to da kai da su kun zama ɗaya a wurin Allah Allah subhanahu wataala zai ladabta da kai wa'annan mutanen su ne wanda Allah ya yi maganan su a cikin banu Isra'ila wannan ni'ima da Allah ya musu suka ki to ne Allah ce suka ki jin wannan dokar da nasihar da ƴan uwansu suke musu a ƙulna lahum sai Allah ce sai muka ce musu kunu iradatan khasi'in ku zama birrai a wulaƙance. a take Allah mai da su birrai ku ji wata ni'ima da tagomashi na ubangiji su masu yin nasiha a cikinsu su kaɗai ne Allah bai mai da su birrai ba yan ba ruwanmu wanda suka ce a ah, sun san ba daidai ba ina ruwanmu su ci gaba da yi su ma sai Allah mai da su birnin saboda ana barna sun ki hani da masu yi da wa'anda suka yi shiru sai Allah ya hada su amma a lahira za a tashi amma su uku ban shirin da suka yi suka ƙi yin magana shine sai Allah mai da su birrai a duniya kuma da ya mai da su birrai kwanan su uku a duniya sannan sai Allah ya kashe su A gaba abin da kai wulakanci asalin ka mutum ne kuma ka mutu abin sai aka koma ana binne birrai mutane ne amma sun zama birrai Allah ya mai da su birrai to wannan ita ce har da ta shiga yahudawa sai suka ce asalin ɗan adam daga buri yake bai wa'annan mutanen da Allah ya mai da su birrai su ne kuma suka ƙara dawowa suka koma mutane to ne Abdullahi ibn Abbas kamar yadda Imam Ibn Abi Hatim ya fitar da shi a cikin a akan wannan maganar sai ya ce waɗanda Allah ya azabta su ne daga cikin banu Isra'ila a ranar Asabar ya mai da su burrai kwanakin su uku a duniya sai Allah ya kashe su saboda haka duk wanda ya ce maka akwai tsakansu a duniya to yayi karya saboda bayan kwana uku Allah duk ya kashe su to ta ina aka samu tsakan mutum ya fara daga me guri shi sa an yi debate da wani balarabe da wani bature da yahude bature ya ce asalin ɗan adam da yahude sai ce asalin ɗan adam daga buri ne shi kuma wannan ya ce a asalin ɗan adam daga annabi adam asalinsa mutum ne bai taɓa zama biri ba to ana ta tun da ai ba nasi ake bukata ba wannan ba su imani da Allah ba ana bukatan hankali ne da kwakwalwa yanzu wanda yake ya fi ka kaifin basira da hangen nesa da zurfin tunani to shine zai iya winin din kis ana ta ana ta yi sai kwana na uku da balaraban ya zo sai akwai kofa biyu a hall din sai rubuta duk wanda ya san origin ɗinsa is from east ya shiga cikin wannan kofa wanda kuma ya san cewa origin ɗinsa daga human ne is human being ya shiga ta wannan kofar duk wanda ya zo idan ya ga wannan lafitan sai ya shiga ta aids ɗin sai ya shiga ta cikin nan to a haka ya yi jifitin ɗin wannan bayahudan dukkansu da aka zo yin magana sai ce to shi yana da magana audience waye ya shiga ta kofa wanda aka rubuta origin ɗin adam daga biri ne sai kowa ya kira ga hannu ya ce waye shiga daga kofar da aka ce origin din dan adam daga mutum ne sai kowa ya daga hannu sai ce to ai na gama da kai kai kuma ai wani ke da mu audience ake nema ko kuma gashi nan sun yarda cewa me asalin su daga mutum ne ba daga buri ba to daga nan aka yi difficult din su to irin wa'annan yana faruwa lokaci bayan lokaci tsakanin yahudawa musamman yahudawan falastin ina fata an gane da kuma larabawa musamman kuma larabawan falastin kamar yadda wani ba yahudi suna zaune a cikin restoran da wani ba larabi sai ya ce kai da yake yana jin larabci da larabci yake cewa kai an ce wai annabi ku ya koya muku komai a qur'ani sai ya ce eh hatta wannan abincin da muke ci in ji ba laraban ya ce annabi mu ya koya mana qur'ani ya faɗi sai ya ce to yi min bayani yadda aka haɗa wannan abincin sai ba laraban ya kira Weta ɗin, aka kira ku ɗin. sai ce kai mana bayani yadda kuka haɗa wannan ingredients ɗin. sai ce an haɗa kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza saboda haka ga abin da aka haɗa aka yi shi sai ce to kaji bayani yana gaya wa yahudan sai wa yahudan ya ce ah to ai shi yayi bayani ba qur'ani ba sai ce Allah ya ce fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamu ku tambayi wanda suka sani in ba ku sani ba ya ce to waye ya ce in yi wannan ce ƙur'ani? ba yahudan nan ya yi shiru ya tashi ya tafi sai ya dawo sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yace na shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma lalle annabi muhammad wato manzon Allah ne ya yarda cewa musulunci shine ne gaskiyan addini kaga irin wa'annan suna nan da yawa inda Allah ke ba da experiment yake nuna wa mutane to kaga mu musulmi a yau addinin mu shi ya koya mana ilimi amma saboda raunin mu da gafalan mu ba ma bincike a ilimi shi sa idan bature ya je wani bincike sai mu ta ganin cewa yayi wani sabon abu ko ya kawo wani abu sai mu ta mamaki ba yahude ne fa kawo wannan abin bature fa yayi nisa yayi kaza yayi kaza kamar da ake cewa wai saboda hanyar bature yayi wani injin na'ura wanda ya gano me mutum yake yi idan ya kwanta wai na'urar nan in aka sa mutum a ciki in za ta ci sai ce ya gano cewa da rikin object that comes out of him akwai wani abu da ke fita a jikin ɗan adam da ke yawo idan za ka yi bacci baccin na zuwa sai wannan abin ya fita ya ce kuma a lokacin da za ka farfaɗo daga baccinka za ka farka ya ce kenan a samu wani object that comes back to him and he will wake up wai wannan object din zai dawo jikinsa sai ya tashi kaga ba su suna ganin sun yi bincike ba sai wani malami ya ce to ai wannan ba sabon abu bane ya ce mu koma cikin suratun zumar Allahu ya tawaffan anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ya ce mu addinin mu ya riga ga mana komai wannan object din da bature ya kasa gane menene ya ce ka ne ke fita a jikinka saboda idan za ka yi bacci ranka ne ke fita sai ya tafi sama kamar yadda imam ibn qayyim al-jawziya yake bayani a karkashin wannan ayar a cikin al-fawaid nasa yace ranka ne ke fita idan ya fita sai dinka yawo a sama to wanda Allah ya rubuta wa ran cewa wannan ran za a kashe ta sai Allah ce fa yumsiku allati qada alaiha al-maut ran da Allah ya rubuta mata mutuwa sai a rike ta sai a ce wani daga bacci ya rasu fara farkawa ba saboda ran an rike ta bata kawo jikinsa ba sai Allah ce wa yursilu ukhra ila ajalin musamma sauran rayukan da Allah bai rubuta mata mutuwa ba sai a sako ta sai ta dawo sai ta shiga jikin wa dan adam har zuwa wani lokaci sananne a wurin Allah shine lokacin da asalin mutuwarsa za ta zo ka kama shi sai Allah ce inna fi zalika a wannan tsarin da Allah yake yi la ayatin akwai ayoyi da kaumi ya tafakkarun mutane masu tunani kaga Allah ya warware mana wannan abin cewa ba sabon abu bane bature ya zo da shi sama da shekara 1400 da suka shuɗe Allah ya riga ya fayyace mana wannan abin yayi bayanin sa filla filla a cikin Qur'ani sai dai wanda bai sani ba bai sani ba amma duk wanda yake musulmi ya san wannan karatu Allah subhanahu wataala ya ba mu shi a cikin Qur'ani to shine Allah madaukaki yace faj'alnaha nakalan sai muka sanya wannan hukumar da Allah ya musu na mai da su birrai ja'alnaha nakalan nakalan ai uquba azaba sai muka sanya shi azaba gare su lima baina yadaiha da abin da ke gaba gare su wa ma kalfaha da abin da ke baya gare sa wa mau'izatan da kuma wa'azi lil muttaqin ga masu tsoron Allah kaga mai tsoron Allah yana ganin mutum kuna zaune kai da shi ne buri kaga abinda mutane ke tunani ai wa'ancan banu Isra'ila ne sun wuce mu a cikin al'umma mu ba za a yi haka ba manzo Allah ya gaya mana cikin hadisi ingantacce yake cewa hadisin Imam al-Bukhari da Muslim amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allah ra'sahu ra'su himar wai yayan liman Allah ka san akwai kanin liman akwai sa'an liman akwai yayan liman ko wannan in kashi ba yawa sai lada shine yayan liman ko kafin liman ya dago ya daga to shine manzo Allah yake tsawatarwa irin wa'annan mutanen yake cewa waɗanda suke daga kansu kafin liman ya ɗago daga ruku'i ko sujjada ba sa jin tsoro Allah ya canza kawukansu ya mai da su kawuka irin na jaki bi ma'ana Allah ya mai da kansa kan jaki yana daga kai sai ya zama jaki da ga gudu a masallaci <laughs> ana dagowa kaga mutum ya ce ya yi kukan jaki wallahi mutane da yawa za su gudu ba za su yi tunanin aljani ne ko makamancin haka na faruwa in ɗalibin ilimi abin da bai taka kara kariya ba ya tsorata shi to famin babu aula ga magarin mutane muna jami'a mukan kwana a cikin masallacin jami'a saboda a ciki da daddare muna karatu to sai wani ɗalibi yana bacci sai ya mafarki Allah ta san me ya mafarki sai ya fasa ihu da ya fasa ihun nan zo ka ga yadda mutane ke fitawa an sa haddasa ta window. akwai wani dattijo sai da ya targaɗe tashi fita da ya zo fita da gudu sai matasa suka buge shi ya faɗi sai targaɗe ina ganin shi da safe sai nake ce mai wane me ya same ka sai ce wane iska yaran ne suka tunkuɗe ni na yi targaɗe saboda ne, ya ce saboda wani yaro ya yi ihu yana mafarki ya ihu ɗalibai suka fita da gudu wannan ƙarfafan fa ilimi kenan ba wanda sun zo karatun addini saboda ihun da ya yi aka firgita ina ga magarin mutane a ce mutum ya koma kansa na jaki kaga zai tsorata to wannan abin da Allah ya yi ukuka ne kuma ya zama abin tunatarwa ga masu tsoron Allah duk mutum mai tsoron Allah idan ya ga abin da ya faru da ɗan uwansa kaga zai dawo cikin hayyacinsa ko zai gyara ɗabi'unsa sa'annan kuma zai ji tsoron kada shi ma ya irin wannan abin Allah ya halaka shi to sai dai ga mu Allah na ta nuna mana misalai da yawa a cikin rayuwarmu a arewa amma kuma wannan bai sa mun yi ɗauki izina ba misali Allah ya jarabce mu da corona a lokacin da Allah ya jarabce mu da corona sai aka yi mana lockdown a arewa gabaki ɗaya a Najeriya ko a daidai wannan lokacin da Allah ya jarabce mu da wannan lockdown ɗin sai kuma matan aure suka fito suna rawa suna karkada jikinsu ana sa su a social media kaga wannan abu bai zama ne izina da zai sa a ji tsoron Allah ba kuma abin da ke kawo cuta da annoba irin wannan zina ne da alfasha to kaga wannan abin bai zama mana izina ba har ila yau a daidai wannan lokacin da ake wannan musibar sai aka samu yara matasa da kuma tsofaffi suna yi wa yara ƙanana fyaɗe a wannan lokacin aka dinga samu ne yawan fyaɗe ya yawaita a daidai lokacin da ake lockdown kaga wannan annobar maimakon ta gadar mana da tsoron Allah da izina mu dawo cikin hayyacinmu sai ya ƙara sa wa mutane nisantar Ubangiji. Wa'ansu kuma maimakon ya sa su su yi tilawa, su tuba tsakaninsu da Allah sai suka ji gidan ma ya gundare su, yanzu Allah Allah suke safata kuma. kaga wannan annobar bai zama mana izina a gare mu ba to ya kamata a ce duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddara irin wannan musibar irin wannan jarabawa abin da ake so gare mu shine mu gyara ayyukanmu mu tuba zuwa ga Allah wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya karantar da mu kuma ya ce mu ɗauke shi a matsayin izina a wannan gaba ya kamata mu tsaya saboda lokaci ya mana halinsa gobe idan Allah ya raya mu za mu daura daga a wato gabar wannan ayar Allah ya ci gaba da bamu labarin abin da banu Isra'ila suka yi saboda taurin kansu a da suka yi saboda haka gare ka masu tambaya in akwai saboda haka za mu takaita a nan saboda babu tambayoyi wannan shine abin da ya sauwaka a yau muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan karatu wanda muka yi kuskure a ciki Allah ya yafe mana tausaya mana wannan fitattunan da muke fuskanta a cikin wannan ƙasa tamu musamman a wannan yanki namu na arewa Allah ya yi mana ya tausaya mana ya karanye mana wannan hali wannan kunci da muke ciki da talauci Allah ka tausaya mana yi mana rangwame ka fitar da mu daga wannan kunci da wannan talauci ka musanya mana da wannan alkhairi shugabannin da Allah ka azabta mu da su Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin bai saba wa dokarka ba su kuma ba su ikon yin abin da zai amfanar da mu kada ba su ikon yin abin da zai cutar da mu zai zama musiba gare mu da addinin mu da kuma rayuwar mu ta duniya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk